وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاديق وطن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة هذه هكرا دبو دا دلي حدود أربعين دا أكو وان دا يزو دا شابيون يوكو ga watan ainihin wato hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyacci da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule street idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana a nambar aya ta arba'in mun yi jam daga kan ta arba'in da ɗaya amma lokaci ya ƙure ba mu gama sharhin wasu ayoyi ba don haka malam zai maimaita wannan ja idan muka ƙarasa sharhin su sannan sai mu je zuwa ga ja na gaba alrama mai Allah ya ci. dogare da ma'anonin waɗannan ayoyi kuma har shi malam Mustapha al'adawi yadda ya fassara su da maganganun malamai su malam katada su malam siddi su malam fahaku da sauran manya-manyan malamai yadda suka yi ta fassara waɗannan ayoyi jiya mun kawo har zuwa kan aya da take cewa summa innakum ayyuha dhallun al-mukazzibun Allah madaukakin sarki yake cewa summa innakum sa'annan ku ayyuha dalluna ya ku batattu almukazzibuna masu karyatawa masu karyata Allah masu karyata manzannin Allah masu karyata annabawan Allah masu karyata Qur'anin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce da akiluna min shajarin min zaqqum wallahi sai kun ci daga wannan bishiya ta zaqqu Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da cewa lallai yan wuta sai sun ci wannan bishiya ta zakko kaga kenan abin da aka rantse akan sai ka ci shi ma'ana kamar ci ne na tilasti ba ci ne na Dadi ba an gane ko Allah ce fa mali'una min halbutun za ku cika tukkunan ku da ita sai kun cika cikin ku da wannan bishiya ai malam yace wa zalika annahum yaqbiduna wa yasjuruna hatta ya'kulu min shajari zaqqum abinda wannan yake nufi shine za a kama su yan wuta za a daddaure su a killace su sai sun ci wannan bishiya ta zakkum a cikin wutar jahannama hatta yamla'u min habutunahum har sai sun cika tukkunan su da ita sun makare cikin su da ita saboda azaba Allah ya ce fa sharibuna alaihi min alhamim sannan bayan kun ci wannan itaciya ta zakkum wanda mun yi bayani kwana uku da suka wuce cewa idan ta shiga cikin ciki tana malkaɗa kayan ciki ne yadda kaga tafashashen ruwa haka ainihin wato take idan ta shiga cikin cikin dan wuta to bayan an ci kuma sai Allah ya ce fasharibuna alaihi min bayan sun gama ci sannan kuma sai su sha tafashashen ruwa a kayan sun gama ci wanda cin azaba ce bishiyar kanta azaba ce a cikin wuta ne kuma za a ci bishiyar sannan bayan an gama ci kuma sannan a kwankwaɗi tafashashen ruwan wutar jahannama Allah ka tsare mu daga azaba Allah ya ce fasharibuna sannan za ku sha wannan ruwa shurbal himi irin shan raƙumin da yake ɗauke da tsananin kishi wahiyal ibulul al'iqashu malamai suka ce ita ce raƙuma wa ko raƙumi wanda yake ɗauke da tsananin kishirwa kaga idan da ka taba ganin raƙumin da yake jin kishirwa yana kwankwadar ruwa to za ka fi fahimtar wannan ayar yasa shi musulmi larabawa suke cewa alhikimatu dalatul mu'mini ita hikima da ilimi batattan kayan mumini ne wato abun mumini ne sai ya bata aina ma wajadaha akhadha duk inda ya ga abasta sai ya dauka wato so ake kai musulmi komai ka san shi har abin da ba alheri ba ne ka san shi saboda akwai sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulallahi anil khairi sai ce wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an ya fihi yace wa man lam ya'rif sharra min al khairi wa qa'a yace mutane sun kasance kowa ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar sa yake akan alheri ni kuma idan na je gaban annabi Muhammad sai na ce masa menene sharri an gane magana da kyau ko yace sai na tambayi manzon Allah menene sharri yace me yasa nake haka yace saboda ina tsoron kan na fada cikin sharri sai ce domin duk mutumin da baya iya bambanta alheri da sharri to ko zai fada cikin sa ko ba ka bane jama'a yanzu kaga ci gaba na duniya na shegantaka ya kai yanzu jiya har da taswit ana yin ta to ka san Najeriya da kwadayin bala'i idan ya <laughs> idan ya je shago zai sayayya asali ba abin da ya kai shi saya ba kenan wani abu daban ya je saya amma in ya ga yan roba an zuba dan sweet a ciki da dan waye sai sai nan wannan nawa nawa <laughs> wallahi wata za zaka sha baka sani ba akwai giya wanda sweet ce minti ne kana tsotsa tun kana gani garau sai ka dawo kana hana hakan nan na fata fahimta to kaga sanin irin wannan shegantakar yana nan yanzu ga yan mata nan kwadayayyu sai ga samari sun je musu da cingam ka san mata da san cingam tafal tafal tafal tafal haka tana shi da ka sai dauki kwaya biyu ya bata wai ita bebi yana bebi bebi na fata fahimta wallahi sai ɗauki ƙwaya biyu ya bata kafin ta ankara ta fita a hayyacinta ta fita a hayyacinta sannan sha'awar ɗa namiji a lokacin gadan gadan ya zo mata suna nan matasa waɗanda ba Allah ne a gabansu ba suna wannan shegantaka to kaga ashe ka je ka kwakulo ilimomi akan waɗannan abubuwan ka san su saboda gudun kar wata ran ka afka ko kai ka afkar da wani to yana da muhimmanci a addinin musulunci ina fata an fahimta to ballantana abubuwan da suke na rayuwa ne ka je ka gaya mutane suke rayuwa ya dabbobi suke yanzu idan an tambaye ka me ɗari'un tinkiya ba za ka iya bada labari ba idan tinkiya tana da ciki ya take yi in ta kusa haihuwa ya take yi idan ta zo yaya ɗanta ya take yaya ɗanta duk yana da kyau a matsayin ka na musulmi ka sani saboda wata wani hukunci zai gangaro ta kan tinkiya kuma ya kamata a ce ka sani jama'a kuna fahimtar magana da kyau ka sanya akuya take ya halinta yake ka sanya rago yake ka sanya ya raƙumi yake ka sanya al'amuran su yake to duka wannan da ke larabawa suna da irin wannan ɗabi'ar yasa idan Allah ya tashi wani lokaci ma sai yana buga musu misali da irinsu sai ka ji ya ce afala yanzuruna ilal ibli maimaita haka alaramma Allah ya ce afala yanzuruna yanzu ba su dubawa ne ilal ibil dangane da wato raƙumi kaifa khuliqat yaya muka halicci raƙumi to wannan guda ɗaya ne Allah ya buga misali da ke amma ba ana nufin ka tsaya ilimin ka iya raƙumi ba sai ka duba afala yanzuruna ilal ghanami suma kaifa khuliqat ko afala yanzuruna ilal baqarati kaifa khuliqat afala yanzuruna ila kabdika kayan dabbobi da tsuntsayen nan ko kun san jama'a malamai har rubuce-rubuce suka yi akan rayuwar dabbobi da tsuntsaye yadda kake ga ana animal plan din nan planning din nan ana nunawa a gidan talabijin da waye da waye to ba fa wai su ne suka kirkiro wannan abun ba malamanmu na musulunci suka rubuce-rubuce akan waɗannan abubuwa an gane maganar da ke ku malamanmu na musulunci suka rubuce-rubuce akai kurciya ya rayuwar ta yake Hasbiya, ya rayuwar ta yake fakara ya rayuwar ta yake meye amfanin da ake ci tattare da ita tana magani ko ba ta magani menene maganinta gashinta me yake magani namanta me yake magani koyinta me yake magani su salwa su wane ne duka to duk abin da kaji Allah madaukakin sarki ya buga misali da ke a cikin alkur'ani to kawai sai dai idan baka je ka kafa bincike ba amma wani abin da zai baka mamaki sai kaga turawa jama'a suna bincike dangane da wani abin da Allah ya ishara a cikinsa dangane da al'amarinsa dangane a cikin alkur'ani wannan sai ga ya dawo su. yanzu hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ɗayan ku ya zo ya kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku to ya danna shi a ciki ko sannan thumma liyanzi'ahu sannan sai ya cire shi ya jefa da shi manzo Allah ya ce domin a cikin ɗaya daga cikin fuka-fukan kudan akwai cuta a cikin ɗayan kuma akwai waraka kuma annabi ya ce idan ya tashi fadawa yana fadawa da fuka-fuki mai cutar ne da haka daga ka cire shi baka danna shi ba to shikenan ya bar maka menene cutar a ɗaya fuka-fukin kuma annabi ya ce maganin wannan cutar yana cikin ɗaya fuka-fukin da haka ita ce hikimar manzon Allah ta cewa a danna shi a ciki kai yayin da kake kallon abun a janibi na kazanta ko kana kallon sa a janibi na kaza shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda annabin Allah ne manzon Allah ne yana aiki ne da wahayi to shi kuma yana kallon sa a babi na waraka daga cututtuka da wannan kuda zai iya jefa maka a cikin al'amarin abincinka to akan wannan hadisin wani daga cikin turawa ya dauka ya tafi lab ya dauki kudaje aka sai ma san da yawo a duniya ya nemo kudajen Asia ina fata an fahimta kudajen India kudajen jaziratul arab mu ma nan afirka ya zo dama mu kudajen mu ma na musamman ne na fata fahimta ya zo ya bi samfur na kudajen mu ya ya shiga lab aka ce san da yi wata da watanni yana aiki a kansu ya gano irin abubuwan da kudaje ke dauke da shi na matsaloli na cututtuka sannan kuma da abin da yake dauke da shi na warakar waɗannan cututtukan gaba daya yana fitowa daga binciken sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace in dai haka wannan annabin yake yana faɗin abu a zo a bincika a gano ma sama da wasu abubuwa ma wanda bincike yake nunawa yace ban ga dalilin da zai sa da ta zama a cikin addinin da babu wannan irin hikimar da wannan ilimin a ciki ba jama'a kun bayyana magana da kyau ko saboda haka duk wani abu kai musulmi ana so ka san shi ka fahimce shi ka tsaya ka nemi ilimi akan sa ya ganar da kai yaya al'amarin yake saboda babu wani abu da shari'ar musulunci ta bari sai da ta magana akan shi ko babu wani hukunci da wata ran ba zai gangaro dangane da wannan al'amari ka ainihin wato samu karuwa ta ilimi a cikin sa ba an gane magana da kyau ko dan haka sai yake cewa fasharibuna shurbal hin za ku za su dinga shan wannan ruwa ta tafashashshen ruwa irin shan raƙumi wanda yake dauke da tsananin kishirwa shine malamin yace wahiyar iblu al-itashu su ne raƙuma da suke ɗauke da kishirwa wahiduha abinda ake kiran irin wannan raƙuman masu jin kishirwar bala'i wato abinda ake kiran ɗaya daga cikin su shine ahayamu ina fata an fahimta him shine jam'i ahayamu su ne menene shine kwaya ɗayan su wal unsa haima'u macen irin wannan raƙuman kuma da take ɗauke da wannan kishirwa sunanta haima'u an gane magana da ko daura kuma ka je ka saka wa yarka dan mutane suna da ganganci kawai mutum daga ya ji suna ya burge shi kawai sai je danna wa dan shi ya samu karuwa ana rabu eh ma'u to sunan kumi ne mai zin ki shirwa ma kaga in ta zo ta fara kwankwaɗe muku ruwan gida ne ba ruwana an gane maganar da kyau ko wa yuqala kuma ana ce mata ha'imu ka gani haima'u mace ha'imu kuma namijin raƙumi ne jin kishirwar bala'i an gane ku wa ha'imatu kuma ana kiranta ha'imatu kala adadun min al-ulama mana yace da yawa daga cikin malamai suka ce alhimu al-iblu zama an gane ko wato abinda ake nufi da alhimu fasharibuna shurbal himi shine sai ce al-iblu al-itashu az wato raqumi mai tsananin jin kishirwar bala'i wa an ikrimata annahu qala an samu daga malam ikirma yake cewa alhimu al'ibilu almirabu wato raƙumi mai tsananin jinkiruwar bala'i shi ake kira alhimu zimanan ainihin wato ikirmatu ta musulma a masa walatarwa za ta yi ta zuƙar ruwa ta yi ta kwamkwaɗar ruwa amma kuma ba ta koshi an gane magana da ke ko irin wannan raƙumi masu kishuwar masifa ta sha ruwan ta sha ruwan amma ta gagara koshi wa qala siddiyu malam yake cewa alhimu da'un ya akhudhu ibla wa la yarwa abadan hatta ya muta wato abinda ake nufi da alhimu wata cuta ce take kama wasu raƙuma an gane magana da ke ko inji malam siddi yace idan ta kama su sai ta kwankwadar ruwa sai ta kwankwadar ruwa falatarwa abadan har abada kuma ba za ta taɓa koshi ba in ta zo ta kafa kanta akan ruwa sai an kore ta ba ta koshi ba kawai haka za ta haƙura da haka da haka da haka hatta ta mota har watar ma ta mutu saboda abin kamar cuta ne ya zama musu wato cutar kishirwa ko an gane magana da ke ko haka zalika ahalu jahannama to dan haka yadda waɗannan raƙuma suke kwankwaɗar ruwa baya isar su har ya kai gama ajalin su gaba daya to mana yace haka nan yan wutar jahannama la yarwauna min al-hamimi abada ba sa koshi daga wannan ruwa tabbatacce har abadan abidina an gane magana da kyau ko har daga ƙarshe kuma su ci gaba da shan wannan azaba an gane magana dan haka Allah ya ce haza nuzuluhum wannan wata liyafa ce wata kabaki ne wata gara ce yau madini wanda za a yi musu a ranar tashin alkiyama a cikin al'ainihin wato wuta Allah ka tsare mu daga wannan hadha allazi wasafnahum abiyafatuhum a inda rabbihim yawma hisabihim malai yace wannan abinda Allah ya siffanta wato shine garar su da kuma liyafar su da kuma ainihin wato kabakin su a cikin wutar jahannama idan aka yi musu hisabi kama kala ta'ala fi haqqil mu'minina kamar yadda Allah ya faɗi wannan dangane da kafirai za a yi musu wannan garar to haka kuma akwai garar mu'mini su kuma a cikin aljanna da Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati al-rahma

madada Allah subhanahu wa ta'ala ya sai innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aikin arziki jama'a mu ƙara imani da Allah mu kuma ƙara dagewa da aiki an gane ko ka dinga yi kana daddada imaninka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har addu'a yana yake yana cewa Allahumma jaddidil imani fi qulubina Allah ka ƙara inganta da ƙarfafa da jaddada imani a cikin zukatanmu saboda imani yazidu wa yanqusu yazidu bi ta'atil rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani an gane ko yawa qaulun ne bil lisan wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani haka malamai suka ce shi imani yana da nunin guda biyar duk inda imani yake yana da nunin guda biyar malamai suka ce kaulun bil ka faɗa da baki ka ce ni na imani da Allah an gane magana da kyau ko wa atiqadun bil zina sannan zuciyarka kuma ta kudurta wannan imani ina fata an fahimta abun kuma da ake nufi da haka shine ka gaskata Allah ka gaskata duk abin da Allah ya turo manzanni da shi shine kayi imani kenan قول باللسان واعتقاد بالبناء i'tiqadun bil zina sai sai wa amalun bil sannan kai aiki da ka wajen yin gudanar da wannan imani sai sai yazidu bi ta'atir rahmani yana karuwa ta hanyar yawan yi wa Allah da'a yayin da kake yawan halartar sallar jami'i to imanin ka karuwa yake yayin da kake yawan karatun alqur'ani imanin ka karuwa yake yayin da kake kauce wa cin haram imaninka karuwa yake yi yayin da kake kokari wajen biyayyar iyayenka da kyautata wa iyalanka imaninka karuwa yake yi yayin da kake bibiyar sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana practicalizing dinta a cikin ayyukanka imaninka karuwa yake yi haka duk motsin da kai a cikin addinin Allah yana ƙara maka karfin imani amma kuma duk da baya da kai da matsalar da kake da ita ta zunubi to ita kuma tana rage maka imani shine yazidu bi ta'atir rahman yana karuwa ta hanyar yi wa ar-rahmanu da'a shine Allah wa yanqusu bi ta'ati shaytan yana yawan raguwa kuma ta hanyar yi wa shaytan da'a kaga daga lokacin nan subhanahu wataala yace wa idza unzilat wa ma unzilat suratun man yaqulu ayyukum hadhihi imana duk lokacin da aka sauke wata aya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai wasu su dinga cewa munafikai sai su dinga tambayar junan su ayyukum za su hazi imani ni kan a cikin kuwaye wannan abun ya kara masa imani ne kan munafiki kenan ko wa'azi aka yi sai ka yana tambayar dan uwansa ni karatu ne ya rada ka kuwa hatim wallahi kawai yadda ka samu lami haka na ji shi wallahi baka da imani ne billahi allazi la ilaha illa huwa alamar munafurci kenan haka munafukai suka yi a zamanin annabi muhammad wa idza ma unzilat suratun idan aka sauke wata sura ko wata aya fa minhum man yaqulu daga cikin su sai kaga suna tambayar junan su ayyukum zadatu hadhihi imana waye ne wannan ayar ta kara masa imani Allah ya tafi amma allazina amanu amma su masu imani fazadatkum imanan tana ƙara musu menene imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma wa hum yastabshirun wato suna albishir wa junan su dangane da wannan aya da wannan sura da Allah madaukakin sarki ya sauki amma su kuma kafirai wa amma allazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim ko amma waɗanda suke da cuta ta munafurci a cikin zukatansu zai zamanto wannan abun ba abin da ya kara musu sai ne sai kazanta sai kafirci sai shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa matu wa hum kafiruna kuma za su koma ga Allah suna kafirai munafikai azzalumai an gane magana da kyau ko saboda haka shi mumini duk abin da ya gani daga gurin Allah kara masa imani yake yanzu misali wannan ayar da muka faɗa cewa kajirai yan wuta za su dinga kwankwadar ruwa kwankwadar ruwa irin na raƙumin da yake jin tsananin kishi wanda ya mu'amala da raƙuma sai ya gane lallai akwai irin wannan raƙuma to abin da ya kamata wannan ya ƙara masa sai ya ƙara masa imani da alƙur'ani jama'a kun fahimci magana da kyau ku saboda alƙur'ani ya zo da wani abin da shi da kansa yara da kyau ya fahimci yaya abin yake sai bai gane ba sai ƙurani ya zo ya fayyace masa yadda abin yake to wannan sai ya kara mar imani da Allah da imani da alkur'anin Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to haka ake son ka kai musulmi duk ta inda ta juya wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun mawaki na tawa ala innana kulluna ba'idun wa ayyu bani adamin khalidun fa ya ajaban kaifa yuqsal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu yace walillahi fi kulli taskinatin wa fi kulli taharikatin shahidu yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun na fata an fahimci magana yace ala inna na ku saurara dukkan nan fa gaba duk duniyar nan gaba wallahi masu ne san tare daga duniyar nan mu tafi kiyama yace wa ayyu bani adamin khalidun dan adam na kake jin zai babu yace fa ya ajaban abin takeici da mamaki kaifa yuqsal ilahu dan me yasa ake sabawa Allah am kaifa yajhaduhul jahidu dan me yasa mai jayayya da Allah yake jayayya da Allah yace walillahi fi kulli taharikatin duk wani motsi da ka gani akwai Allah a gurin ma'ana Allah ya san da wannan motsi wa fi kulli taskinatin shahidu in kaji kuma an yi shiru to akwai wanda ya halatto gurin da ba ba muna yara idan ana hira ana tsakiyar hira sai kowa ya shiru lokaci dai sai ka ji muryar kowa ta dauke sai a mala'ika mutuwa ya wuce ta gurin ko ba haka ake fasifa wa fi kulli taskinatin shahidu kenan ko sai ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun duk wani abu da ka gani akwai wata aya da take nuna ala annahu abin nan tadullu ala annahu wahidun wanda take nuna Allah kwaya ɗaya ne ma'ana a kai a matsayinka na musulmi ba abin da zai gifta ta gabanka wanda bai kara maka imani ba zai kara maka gaskata Allah zai kara maka kadaita Allah zai kara maka kaza zai kara maka kaza shi yasa sahabban annabi Muhammad kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa yake cewa mu sahabbai yace mun ga abubuwan da suka sa muka yi ta imani da manzon Allah a zahiri yace amma nan gaba akwai mutanen da za su zo waɗanda ba su ga irin wannan abubuwan ba amma suna gaskatawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labari kawai za su karanta musu zai a littafi kuma su yarda su yi imani da abun yace to irin waɗannan mutanen da za su zo nan gaba ba su ga annabi ba ba su nemi wata aya aka kawo musu ba ba su kalubalanci manzon ba ya zo musu da wani abin da zai kare kansa da shi ba na fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kan cewa ba za su zo maka da wata tambaya ba wa ma ya atunaka wa la ya atunaka bi masanni illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira ba wata tambaya da za su zo maka ko wata magana ta ƙural da za su zo maka Allah ya ce fate mun zo maka da abin da yake shine gaskiya sama da abin da su suka tambaye ka wa ahsana tafsira kuma sai ya fi kyawu wajen fassara ma'anar kadaituwar Allah jama'a kuna fahimtar magana Abdullahi dan Abba zai ce dan haka mu sahabbai mu imanin mu fa a wannan lokaci su da za su zo imanin su ya samu wani salo ya samu wata falala ya samu wani alherin da mu kan mu sahabbai ba mu same shi ba ku fahimci maganar ba ana cewa mutanen yanzu sun fi sahabbai ne ba imani ba amma mutanen yanzu sun samu wani abin da hatta su sahabban ba su samu mana falalar imani shine su sun gaskata annabi ne a cikin qur'ani da hadisin manzon Allah su kuma sahabbai raƙuma ta yi magana a gaban su a gurin annabi Muhammad an dafo ko an gaso damo an kawo manzon Allah wannan damo ya ce ni dinnan da guba a cikina don aka karkace duk sahabbai suna gani sai nan abubakar ya ce wata rana ko sai na umar ba zan iya tunawa ba ya ce wata rana muna zaune da annabi muhammadu sai annabi ya ɗebi tsakuwa da kasari tsakuwa ba haka yawanci za a ga dattawa idan sai na zaune ga ya ɗan tara tsakuwa yana ɗan wasa da su haka ne ya ce kawai sai muka ji tsakuwan nan tana tasbihi a hannun annabi muhammad manzo Allah sai mika sai na abubakar sai suka ci gaba da tasbihi a hannun sai na abubakar ya mika sai na umar sai na umar ma ya karɓa suka ci gaba da tasbihi a hannun sayyidina umar na fata ana fahimtar magana ma'ana wannan abu ne karara tsakuwa ce ga karan kana gani amma kana ji tana tasbihi dan Allah wannan bai bai kamata mutum ya kare imani da manzon Allah ba to su sahabbai sun ga irin wannan an taba tafiya yaki manzon Allah ya ce wa sahabbai in kun yi gaba dan akwai wata rijiya da za ku je ku gani kar kowa ya taba ta idan ya zo akwai dan ruwa dan kaɗan a ciki amma kar ku yadda kowa ya taba ka karanta abin nan muwaka ta Imam Maliku Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus da aka iso wannan rijiya ba wanda ya taba ruwan manzo Allah yana zuwa sai sa yatsansa a cikin rijiyar ruwan dan kaɗan ne bai wuce kofi daya ba annabi sai ya sa yatsansa yace kowa ya zo ya diba ya sha aka dinga ɗiba ana sha ana wanka ana bawa raƙuma ana bawa dawaki sai da kowa ya fata fata da wannan ruwa sai manzo Allah ya kira Mu'azu dan Jabal yace yushiku ya Mu'azu an tara ma ha huna a li ajnana yace Mu'azu ka rike wannan magana daga yau wannan gurin da muka yi wannan abin da wannan rijiyar zai zama wani katal lambu wanda ba za a taɓa yin sa a duniya ba lambun yanzu yana nan jama'a a can kasar Italy duk duniya babu lambun da ya kai wannan lambun girma idan annabi Muhammadu tun kafin ya faru manzan Allah ya ba wa sahabbai labari kuma abin da ya faɗa haka ya faru yushiku ya ma'azu an tara ma hahuna qadmu li Ya yace mu'azu dan jabal ka rike wannan magana nan gaba wannan gurin da muka sha wannan ruwan da wannan rijiyar zai zama wani katan lambun da babu kamar shi a duniya kuma abin da ya faru kenan to kaga duk waɗannan wasu irin mu'ujizozi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wata raƙuma da ta kawo manzon Allah ƙara cewa ga halin da take ciki manzo Allah ya zo magana da ita yace ina mai raƙuman nan yace ni yace sayar min da ita ma'ana ya roke shi akan ya bata dama ta je ta tame ta taho da ƴaƴanta ya bata dama ta tafi da ta dawo har ma a lokacin kafirai suka taru suna cewa oh yau dai mutumin nan za mu kure shi ya ce a bashi alfarma raƙuman nan za ta je ta dawo yanzu in ba rainin hankali ba dabba ka ce mana wai za ta je ta dawo yace to bari mu jira ana nan ku a zaune kawai sai ga ta taje ta dawo ta zo ta ta gaida annabi muhammadu ta ce yadda ne alkawari na dawo sai za Allah ya ce ina mai raƙuma ya ce na gani ya ce to ga raƙumar ka ta dawo ya ce amma da Allah ina so in saye ta ka mai jaha na bar maka ita zan Allah ina fata fahimci magana ba dole sa ba ya ga abin da bai taɓa tsammani ba mu'ujizar manzan Allah kenan to su sahabbai sun ga irin waɗannan abubuwan birdik ila adadi ga sanan ka je ka karanta mi'ata mu'jizatin wa mu'jizatin min mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wani babban malami ya sa mu'jizozi guda ɗari na annabi Muhammad ya dinga bada labarin su yadda abin suka faru ya dinga rawaito hadisan da yanayin yadda masa'il din suka dinga faruwa to amma mu duk waɗannan abubuwan labari muka ji a Qur'ani hadisai suka zo mana da abun kuma duk muka imani sai abdullahi dan abba zai ce to muna da wata kalar falalar imani da hatta su sahabbai ba su same ta ba jama'a karatun ya fita to Allah shirye da mu shine yake cewa ainihin wato illal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari kanat lahum jannatul firdausi nuzula sun kasance suna da liyafa na aljannal firdausi an gane ko Allah ya khalidina fiha za su dawwama a cikinta la ya bugona an hiwala ba sa neman makarkata ko mabauɗa ko mafita daga cikinta an gane ko Allah ya ce kul law kana al ko li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa lauje ji'ina bi mithlihi madada yace ka ce musu wallahi da a ce koguna gaba ɗaya za su zama tawada koji jama'a teku ina fata ana fahimta duk ruwanta ya zama tawada an san tawada a aiko wanda almajirai ke rubutun allo da ita Allah ya da duk tekun duniya za su zama tawada a wani guri ma ce waye walau an na matin ardi min kalamu. Allah ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin da a ce duk bishiyoyin da suke kasan nan suke duniyar nan su zama a teke su a kankare su a gyara su su zama alkaluma yanzu misali a ce wannan bishiyar bakin masallacin na in za a cire alkalami guda miliyan ne za a cire a cikin ta jama'a itacen kawai za a dinga yanka kamar tsayin hannuna nan a teke shi a gyara shi zama alkalami guda nawa za a cire Allah ne kaɗai ya san da za a cire to duk bishiyoyin duniyan nan gaba ɗaya ba a faffaskara su a daddafa su zama alƙaluma sannan kogin duniyan nan kaf in ji Allah su zama menene tawada a zo da waɗannan alƙaluma min ta abu hurin bayan na duniyar a sake kawo wasu irin su guda nawa guda bakwai a zo a ɗauki waɗannan alƙaluma da waɗannan koguna a ci gaba da rubuce kalmomin Allah Allah ya ce ma na fidat kalimatullahi wallahi ba su isa su karar da kalmomin Allah ba Allah ya ce walau ina da mislihi madada da za a zo da kwatankwacin su kari kan kari kari kan kari sai tarbuta kalmomin Allah ya ce wallahi har su kari alkalman su feke su kasan idan alkalami ana aiki da ke ka je sai ka samu almajirai za su gaya ma ya sa muke faɗa cewa komai ka je ka san shi alkalami ne an sai ka ya kai tsayin nan amma idan wani gardi ya iya hidar rubutu billahi da ya zama kamar haka na fata fahimta ya dinga yi kenan yana karcewa yana ƙara gyara yana karcewa yau da gobe yau da gobe wallahi alƙalamin ya kai tsayin haka amma sai ka gani na dan da ba ya iya yadda shi na fata fahimta yau ne na jin daɗin sai yana rubuta ayoyin Allah da shi to Allah ya ce har a karar da alƙaluman dugon wannan tawadar ta kare gaba daya na kogunan duniya Allah ya ce wallahi ba su yi su kure kalmomi na ba la hawla wala quwwata illa billah Allah kenan jama'a to rayin sanin sa ne yasa ake saba mishi kamar yadda wani yake kawo almara cewa wasu yara yaro ne ya bata yana kawo misalin wanda ya san Allah baya sabawa Allah yaro ne ya bata jama'a aka rene shi aka rasa ashe ya fita bayan gari har ya shiga jeji yaro da ya nisa sai dai ya samu zaki da matarsa suna wasa a gindin bishiya kawai sai dai ya tsare gadon bayan zaki zaki ya juyo a yam haka zai fiye shi na fata an su magana yana juyowa sai ya game sai ya ga yaro ne kawai sai mai da kai yaro ya dinga tsalle yana dumami akan garan bayan zaki sai matar zaki ta juya ta kalle ta ta yalla na fata a fahimta ranka ya dadi yanzu wannan yaro manya-manyan namun dawa da manya-manyan abin nan suna ba sa kusantar inda kake amma wannan yaro ya zai na ta tsalle a bayan ka ko kula ba kai ba yace to ran ke dade ai bai san ni bane ai me amfanin cutar da wanda bai san ka ba ita amma inda ya san ni ai ba zai zo inda nake ba tace gaskiya ne shikenan kawai aka bar yaro ya dinga tsalle a gadon bayan zaki yayi tsalle ya duro yayi tsalle ya duro ka san yaro ba ruwansa na fata an fahimta ana nan a cikin wannan hali sai ga waɗanda yaran su nan ya bata sun taho suna ta bin sawu suka ga sawunsa a haijeji yayyu suka biyo hayya ina yake ina yake kawai sai aka hango kanshi a cikin ciyawa yana ta tsalle tsalle ba a ga me yake kasa ba na fata an fahimta gashi tan gashi tan gashi tan sai aka ɗiba da gudu sanda suka je dab da bishiya kawai sai suka ga zaki da matarsa ai sai aka yi rufa da gudu sai ya taɓa matarsa ya ce to kin ga waɗanda suka fanni na fata a fahimci baga ma'ana su tun da sanni ba wanda ya sai ƙara sona an gane magana da kyau ko to haka duk wanda ya san Allah wallahi baya saba mishi rahin sanin waye Allah da girmansa da buwayensa shi yasa ake saba mu jama'a amma mutumin da ya san waye Allah wannan irin azaba ya tattara ba zai saba wa Allah ba Allah ya shirye da mu dan haka yake cewa a walau ji ina bi mithlihi madada an gane magana da kyau ko dan haka sai yake cewa kana lahum jannatul firdausi nuzula ay biyafatan wa karamatan wato ainihin wato sauƙafi da kuma bakunta da karamci wanda za a yi musu a filin tashin alkiyama ana rama sai Allah ya ce ni khalaqnakum mu dinnan mu ne muka halicce ku falaula tusaddiquna me yasa ba ku gaskata mu mu fa muka halicce ku me yasa ba ku gaskata mu suna fata ana fahimtar magana ma'ana wanda ya halicce ka sai ba wanda ya fi kamata ka gaskata da allantakarsa sama da shi zama me yasa ka ƙaryata shi cewa shi ba Allah bane ka gaskata wanda ba shi ya halicce ka ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku yasa Allah ya ce a walam yaral insanu أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو Allah subhanahu wata'ala ya ce a wani miran insanu shin ɗan adam baya kallo ne na fi min nutfatin mu muka halitta shi daga ɗugon mani na fata fahimta daga ɗugon mani muka yi shi amma fa idza huwa sai gashi nan mutumin da ruwa ne wulaƙantar sai farkonsa amma sai gashi nan fa idza huwa sai gashi hasimun yana husuma da mu mubin yana mai bayyana husumarsa gare mu ma'ana yana so ya ja da mu bayan mu muka san farkonsa dugon mani ne sannan wa khalaqana lahu min ko na wa khalaqana min mislihi ma yarkabun sannan muka halitta musu daga kwatankwacin abinda da shi muka halitteshin abinda suke hawa na dabbobi domin yadda Allah ya yi dan adam da dugon mani haka tun ma ya gefe da dugon mani haka ne ko ba haka ba haka Allah ya yi jaki da kake hawa haka Allah ya yi doki da kake hawa kai da dugon mani aka yi ka suma da ke aka yi ma'ana Allah yana so ya nuna maka idan a bangaren farkon halitta ne ba ka da bambanci da jakin anguwar ina fata ana fahimtar magana ba ka da bambanci da jakin anguwar ku ta yadda aka yi aka kage ku hanyar da aka ba aka kage ka to ita ma wannan hanyar da tsimwai aka yi amfani da ita aka kago ka aka kago shi ma kuna fahimtar maganar da ke ku to shi yasa dan adam idan ya san farkonsa ya sanya Allah ya farar da shi ya san yadda Allah ya mai da shi to ba zai musu da al'amarin ubangiji ba ko ba zai saba a kansa to kaji ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما نعم فكسونا العظام لحما ثم أن أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين an gane magana da kyau ku haka Allah ya dan adam walaqad khalaqna al-insana Allah ya ce hakika mun halitta dan adam daga sulala yumbu min tin turbaya kasa daga nan muka abunan dinsa wannan idan ka faro daga farkon halittar annaba adam kenan jama'a an gane magana da kyau ko wanda Allah ya amfani da sinadari na kasa da yumbu sannan ya menene ya halitta annaba adam to kai ma farkon ka kenan don haka tsakon ka kenan daga inda ka fara kenan sai sai menene thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin maki sannan muka sanya hidigon mani a cikin matabbata wanda aka killace aka kewaye aka sa duk wasu jami'an tsaro da za su hana tambaɗewarsa da lalacewarsa ita ce mahaifa sun mahalakanan na tsofata lakatar sannan gudan ɗigon mani ɗin muka mai da ne ne gudan zini eh fa halakanan alaƙata mubugatan sannan wannan gudan zini muka mai da ne ne tsoka fa halakanan mubugata izama ita kuma gudan tsokar muka mai da ita muka sa kashi a ciki muka kewaye ma'ana mataki mataki yana daga dugon mani ya dawo gudan jini ya dawo tsoka tsokar ma muka sa mata kashi muka fara suranta idanu da hanci da baki da gaba da hannu da kafafu da kwankwaso da ko'ina fakasona al'izama lahama sannan muka zo muka lullube wannan menene kashin da nama da tsoka da bargo da fata Allah ya ce summa an sha'anahu halkan akara sannan muka tada shi muka halitte shi halitta daban sai gashi ana nunawa ana scanning tun yana ba a gane meye ba har a zo a gane ya yake har a gane kwanciyarsa har ma likitoci suka kai ilimin da za su gane namiji ne ko mace ثم أنشأناه خلقا آخر Allah ya ce fata barakallahu sai Allah ya jinjina wa kanshi Allah ya jinjina wa kanshi ya yace fata barakallahu albarka ta tabbata ga Allah ahsanul khaliqin wanda yafi kowa iya halitta an gane maganar da kyau fa tabarakallahu ahsanul khaliqi albarka ta tabbata yasa Allah idan wata ran ya kashi jinjina wa kansa wato sai ka da abin ya dake kirjinka fa qadarna yace na'am yace fa qadarna sai muka kaddara muka zartar muka aiwatar fa ni'mal na ma dalla da musu Allah gwanaye na fata an fahimci magana mu muka shirya abun muka tsara shi ma da gwaninta irin samu inda Allah kai ka daina wasa da Allah wallahi tallahi ba abokin wasan ka bane wallahi Allah ya wuce tunaninka ya wuce tunanina ya wuce tunanin kowai kawai idan yace yi nan ka sai in inda ciwon hakori kai gaba kawai an gane maganar da kyau ka san mutum ciwon hakuri baya cewa to saboda iska da shiga baya so sai dai mhm ina fata an fahimta yawa to don haka in Allah ya ce yi nan sai ka ce mhm suna <laughs> ba ɗaukacin zarge da tattar da mu da haka ya ce na hannu kum mu ne muka halitce ku inda Allah falaula tu ne ya sa ba kwa gaskata mu aikin ma nun Allah ya ce zuba kwa ganin maniyin da kuke zubawa matanku a antum takhluqunahu shin ku kuke halitta sai dawo mutum am nahnul khaliquna ko mu ne masu halittawa malamai suka ce Allah kwaya ɗaya ne amma idan ya tashi sai amfani da nunu ta kamar suna da yawa to ba haka bane ana kiranta nunul azumati wal kibriyai nunin da take nuna girman Allah da kuma girman kai irin na ubangiji ko kai ne idan ka samu dama ba haka kake faɗa ba da na dai sai mun yadda sannan abu zai kuma kai kadai ne ba za ka yadda din ba na fata an fahimta na da sai mun yadda sannan za a yi to yi zai yi mu gani ai mu a garin nan ba wanda ya isa ya taba kuma kai kadai ne ba na fata an fahimta an gane magana da kyau to kai ma dan kutsulun tsullutu in ji malamin mu da tafadiri rijiyar lemu kai ma dan tsulun tsullutu in ka zai kake cewa mu balantana Allah da haka nunul azmati wal kibriya nunin ce ta nuna girma da buwaya ta ubangiji subhanahu wata'ala da haka yace a farai ibra'aytum ma tumnun ba kwa ganin maniyin da kuke zubawa matan ku idan kun sadu a antum takhluqunahu am nahnu khaliquna shin ko kuke halitta iya zama dan adam ka duba jama'a ruwa ne amma sai Allah ne da dan adam dan Allah dan Allah musulmi ba zai kamata ya nazari ya gane girman Allah da wannan ba Allah yana buga mana misalai ne da ayyukan shi cewa ya tantanta a bauta mishi shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba saboda yana aikin da duk duniya ba wanda ya isa yi shi duk duniya kana ga dan adam idan ya zo mutuwa wallahi tallahi duk dukiyar da aka tara a gefen shi ba ta isa sa hana shi mutuwa ba ran nan kwaya daya yau inda a ce Allah ya ba da dama da masu safayar rayuka suna da yawa Allah wani guda ɗari biyar zai saya ya ajiye billahi lillahi wani ya sai guda dubu goma gwargwadon kuɗin ka iya kuɗin ka iya shagalin ka ala ramma ko ba haka bane ya ajiye daga an zara wancan sai ta aikin banza sai jona ɗaya kawai sai a ci gaba amma sai Allah ya sa ran nan haɗe ne dal yana kubutewa magana ta ƙari duk duniya sun taru su samar da wani rai safaya tare da Allah sun gagara safaya duk kudinka duk ikonka duk matsayinka don kwaya ɗayan nan ka jarfi. ana tirge shi shi kenan ka gama yawo kuma in Allah ya ga dama ba ma ranka ba wallahi sai ya salwantar ma da wata gaba ta jikinka kuma baka yi saka dawo da ita ba ko ba haka bane jama baka yi saka dawo da ita ba duk sai dai a yi ta kama kama a yi na roba a yi na wata biya a yi na kashin kura a yi na wata duka amma dai wallahi ba zai dawo ka taka yadda Allah ya yi ka farkon rayuwar ta farkon halittar ka ba haka ne ko ba haka ba to shi yasa idan Allah yana magana akan halitta yanzu ka duba zanen tafin hannu jama'a zanen nan duk tayin duniya za a saye su a gaban ka za su kodi jama'a haka ne ko ba haka ba wala Allah ma kai ka saya da hannunka ka ɗaura wa mashin ɗinka ko motarka amma wallahi bayan watanni sai ga zanen ya tafi amma ka duba wannan zanen an karon nan kwaɗin nan a neme shi a rasa wallah ba isa a neme shi a rasa ba dan Allah bai kamata kai nazari ka gane waye Allah ba duk maskaran da zaka yi duk wankin guga na fata an fahimta duk noman da zaka yi yana nan daren zanen nan ko kwaɗe wallahi malam ba zai kode ba yanzu wannan bai kamata ka gane Allah ba yanzu na Allah tambaye ku yanzu wa ya san injin da Allah ya saka a cikin idanka ya sa idan ka nemi ka juya idanka kudu da arewa gabar da yamma ya jujjuya wa ya san ina injin yake injin da yake juya wannan kwayar idanu to shikenan akwai wani ruwa a ciki wanda ta shi wannan idanu yake jujjuyawa wa ya sanya aka wannan ruwan yake zaune a ciki kuma in ka bude idan ba zai tsiyaye ba sannan idan aka bata maka rai kai kuka kuma sai a ga wani ruwa yana fitowa wa ya san injin da yake turo wannan ruwa kuma idan ka tashi tsayi da shi sai ka tsayi da shi ba tare da wani abu ba wata na'ura ake gannawa ya tsaya na fata ana fahimtar magana don haka in Allah yana magana akan halitta kar ka dinga kallon kawai ga kanan gungurungun a'a ka kalli abubuwan da yake tattare da kai sai ka gane girman Allah yasa Allah ya ce wa fi anfusikum mhm. yace akwai ayoyi akan karan kanku ko kanku a fala na Allah ya ce ba ku gani ne Ko karan kanku yanzu dan adam mota yanzu idan aka sa mata bakin mai sai yawon sati biyu sai ka da neman menene yanzu kai ina ne baka ratsa a duniyan nan ba yaushe aka taba zuwa aka canza ma bakin mai ko ka taba zagayawa kaga alaramma a bakin titi an sa shi a dubur standa sai alaramma lafiya ya ce wallahi zan yi duye ne an kai da magana da kyau ko ka taba gani za a amma amma mana so daga irin waɗannan tunanuka da waɗannan nazariyat da tafakkur da mutum zai dinga yi zai ƙara gane girman Allah da yanayin isassa da buwayarsa Allah ya ishe mu ba mu da bukatar kowa in ba Allah ba wallahi to wanda ya ma wannan in ya ya tattala aljanna zai saka gaba kai musu jama wanda ya wannan in yace ka bauta masa za ka yi masa musu saboda ka san lallai ya tantanci duk wani abin da ya bukata a yi ya tantanta har ma ya wuce jama kun fahimci maganar da kyau ko amma idan baka gane buwayarsa ba baka gane girmansa ba baka gane aikinsa ba baka gane kaɗaituwarsa ba to za ka yi ta wahalar da kanka kuma ba za ka yi abin da ya kamata ka yi ba jama'a saboda kurewar lokaci ba mu fara tafsirin da wuri ba wa ba ma so mu dinga wuce lokaci a yi haƙuri abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike a muna fata Allah madaukakin sarki ya ce mana gobe in mun zo wannan aya na hannu khalaqanakum farala tasaddiqun za mu maimaita su sannan kuma mu yi sharhin da malam yayi sannan sai mu gane Allah zai yi kuma a goban Allah madaukakin sarki da ta da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje wanda suka bada